Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Gudu da bugu da ƙari kuma za ku iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Litinin 13 ga watan Maris ɗin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan 'ya'yan riko ko wanda ka ɗauko da kanka ko wanda aka baka ka riƙe. Ta inda za mu faro kashin farko da hirar iyaye don jin yaya ya kamata ma mu riƙe 'ya'yan da ba namu ba amma suna ƙarƙashin kulawarmu. mu. ko dan akuya ne mijinki ya kawo ya ce gashi dan akuyan nan na kawo miki ki rike mini shi to ki rike shi tsakani da Allah kamar a cikin ke fito ballinta na dan mutum don ki sani shi ma yadda kike da nakin nan haka shi ma ya fito ba a sayan da a kasuwa kika yi adalci kuma kika ji tsoron Allah nan wallahi zaki ga samu sakamakonsa daga duniya naki za Allah zai ɗaukaka su zai girmama su zai mutunta su amma kika wulakanta dan wani kema naki za su wulakantu za su lalace Baya ga wannan amsar ku game da tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter na nan tafi. To tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter ita ce shin ya kuke kallon rike 'ya'yan wasu daga cikin danginmu da ma waɗanda ba daga cikin danginmu iyayensu suke ba wato abin da ake cewa ɗan riko. Sakon farko daga Shehu Adamu da jau ya ce eto eh to rikon 'ya'yan da ba mutum ya haifa ba wani nauyi ne da alhaki da kan rataya wuyan duk wanda ya ɗauki wannan ɗawainiyar ci sha tufatarwa kula da ilimi da lafiya kai dukkan ɗawainiyar rayuwar yaro dai na kan wanda ke rikonsa sai dai wasu kan gallazawa irin waɗannan yara saboda sun ga ba su suka haife su ba shawara ga masu irin wannan hali su sani cewa ubangiji na kallon su kuma matukar suka ci zalin yaro to wallahi haƙƙin shi na kansu kuma ranar gobe kiyama sai an fitar masa da haƙƙin sa a kansu sai nura dakare ya ce yau da gobe hakika ni a ra'ayi na ba zan iya ba da ɗana ko ƴata riko ba amma zan iya rike ƴaƴan ƴan uwa da ma waɗanda ba mu haɗa dangi da su ba idan buƙatar haka ta taso kuma ta zama wajibi a gare ni dalilin rasuwa ko kuma yaran da aka tsinta aka rasa iyayensu inda suke daga ƙarshe ina muku fatan alheri sai aliyu a bawa mai yama ya ce yau da gobe ni a gani na muna kallon su ne a matsayin agola a cikin gida don haka nake baiwa iyayenmu shawara su rage bayar da 'ya'yansu ga dan uwa ko ga masoyinsu domin wallahi wasu suna ganawa yaro wahala da ukuba hakan yana sa yaro ya tashi baya da kimtsi gashi nan dai sai a hankali da fatan za mu gyara sai kabiru je ke kara ya sakwato ya ce yau da gobe salam ani na san amfanin dan riko dalili na a nan ko shine akwai wanda mahaifiyar mu ta rika tun kafin a haife mu abin da ya ba a cewa komi yanzu haka shine yake yi mana komai a halin yanzu amma ita ya mace yan riko da zaran ta yi aure to ta tashi daga zaman ku sai mahmud salihu kaura na moda ya ce a gaskiya wannan abu ne mai kyau kasancewar ana taimaka ma yaron da ake rikon sai dai kuma a wannan lokaci ana samun waɗansu marasa tsoron allah waɗanda ke laɓewa da sunan riko suna bautar da 'ya'yan danginsu saboda dangin nasu ba su raye ko kuma ba su da zarafi wanda hakan san bai kamata ba da fatan masu bautar da 'ya'yan danginsu da sunan riko za su ji tsoron allah su gyara sai abba sa'ad mahuta ya ce hakika ɗan riko yana matuƙar shan wahala a hannun marasa imanin da suke rike shi to amma fa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba don akwai masu rikon da ke rike yaro da ba nasu ba kamar su suka haife shi don haka Allah ya ƙara mana tsoron shi. sai na jin Musa ya ce yau da gobe a gaskiya rike dan wani yana da matukar wahala saboda ba kowane yake da imanin da zai yi wa ɗansa abu ya wa dan wani ba kuma ba komai ne yake kawo ƙin ɗan riko ba face rashin tawakkali da Allah da wannan nake cewa Allah ya sa mu fi karfin zuciyarmu. sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce wannan jin kai ne kuma ba kowa ke yin sa ba sai wanda allah ya zaba musamman rukon marayu allah ya datar da mu amin sai kabiru abubakar bulan yanki ya ce duk wanda ya reni dan wani kamar yadda yake renan dan shi to hakika ya rabauta a duniya da lahira domin yaro idan ya girma zai amfane shi a ranar gobe kiyama kuma yana da sakayya sai musa aminu fage ya ce wannan abu ne mai kyau domin taimakon mutum musamman yaro wanda ba shi da iyaye kuma wanda iyayen nashi ba su da halin iya rike shi saboda wasu dalilai ciyarwa tufatarwa da ilmantarwa suna kaɗan daga cikin abin da ɗan adam yake nema a rayuwarsa sai aminu adamu malama dori ya ce salamu yau da gobe ikon allah hakika wannan kyakkyawan zumunci ne wanda yanzu a zahiri kowa ta ɗansa yake hakan ta yi karanci ku tashi lafiya maryam usman da safina sai hassan muhammad wuri wa hadeja ya ce yau da gobe a yanzu ba kowa ne ke yarda ya ɗauki ɗan wani riko ba ko da kuwa ɗan uwansa ne saboda zaka ga idan mutum ya mutu ya bar yara sai a rasa wanda zai ɗauke a duk dangi hakan ke sa yara shiga cikin wani hali a karshe ya kamata jama'a mu zamantu masu tausayi da tsoron allah don taimakawa wani domin mu ma Allah ya taimake mu. sai ba gudu haruna ya ce yau da gobe a gaskiya a halin yanzu a arewacin najeriya in dai za a bincika to kusan na ce da marayu da masu iyaye dukkan su dan juma ne da dan jumai saboda lamarin arewacin najeriya yana da munin gaske saboda yawan aure-aure ya sa mutane sun yi auren son zuciyarsu kuma sun kasa kula da 'ya'yansu kuma shine yasa tarbiyya a kullum tana taɓarɓarewa a halin yanzu to fi sabilillahi 'ya'yanka baka iya riƙe su ba balantana 'ya'yan riko gaskiya rayuwar yara a yanzu yanzu a arewacin Najeriya akwai ban tausayi sosai sai dai Allah ya kyauta kawai. Sai Hauwa Ahmad Bajoga ta ce salam yau da gobe tabbas rike dan riko da wasu 'yan uwa mata ke yana matukar burge ni musamman ga waɗanda ba su samu haihuwa ba wallahi abin sha'awa yadda naga wata tana yi wa dan rikonta in ka gansu tare sai ka ce ita ta haife shi babu wani bambanci. Muntarin dan ma'azu baban Khalifa ya ce salam yau da gobe rike ɗan wani yana da kyau to amma ba a nan gizo ke sakar ba sai ya kai daidai lokacin da zaka ci amfaninsa ko dai iyayensa su karbi ɗansu ko kuma shi ya ce maka zai koma gaban iyayensa don haka a gani na kowa ya rike ɗan da ba nashi ba ko mun daɗin daɗewa zai ga takaici. idan muka koma shafinmu na twitter at abba bala harun ya ce a gaskiya ni dai ra'ayi na ba da yaro riko san bai dace ba saboda baka san kalar ta tarbiyyar da za su ba shi ba sai at yugu da ali ya ce gaskiya a zamani yanzu dan riko yana shan azaba gani yadda rikon amana ya karanci a cikin al'ummar mu na yau sai at ke bashir owan ya ce assalam rikon 'ya'yan dangi sai mutanen da ko da yake mutanen wannan zamanin ma wasu na kamantawa sai at s dikke ya ce a wannan zamani da muke ciki idan ka sake ka ba da ɗanka riko ga wani ɗan uwanka sai ya lalace gani yanzu duniya ta canza kowa nashi ya sani sai daga ƙarshe at s mai lange-lange ya ce yau da gobe hakan abu ne mai kyau sai dai ya fara zama tsohon yayi saboda kowa yanzu ta kansa yake yi saboda irin halin da ake ciki to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Kafin mu ci gaba, bari mu ji wannan waka da take magana akan iyali ko mu ce zuri'a. to kin ji dai kan zuri'a ba wani abu mai muhimmanci kamar ta wanda kuma da dan riko da danka da waye inda mm. sunansa a cikin zuri'a ka to ai na an gama lissafi dana kowa ne a kare da gaske kuma ba san wanda zai mori wani ba mm. wannan haka yake mm. wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da wasu iyaye don jin shin ya kamata ne ya kamata ne ma mu rike dan riko barkanmu da sake saduwa a zauren yau da gobe inda mukan yi muhadara akan waɗansu batutuwa da sukan shige mana duhu ko kuma sukan zama darasi a harkar zamantakewa. Yau ina da baƙi na guda biyu da injiniya Muhammad Awal da Hajiya Rukayya mai riga Aliyu. Za mu yi muhadara ne akan 'yan ruku. Kun san kuma muna da su iri-iri. yaya ake rikon wa'annan yaran da ake ce ma 'ya'yan riƙo wa'anda ba 'ya'yan gidan da aka kai sun ba yawancin wa'anda ake kaiwa riko kuma ina ga an fi kai 'ya'ya mata to yanzu dai barin fara da muhammad awal ka dai ji yadda abubuwan suke yaya kake ganin ya kamata ne in za a yi riƙon yara ko ma mu ce yaro ko yarinya an kai wa mutum riko kai yanzu a matsayinka na magidanci dan uwa ne ga kila uba ko uwar yarinya ko uwar yaro rabuwa ya faru an kawo gidanka kana ganin ya ya kamata a fara rukon waɗannan yara to alhamdulillah ni dai da farko ina ga in aka wato aka samu irin wannan yanayi da farko abin da ya kamata a fara yi shine babban nauyin ya danga ya ta'allaka ne akan shi mai gida wanda yake tun da shi da matan da yaran duk suke hannunsa yana da kyau ya zama to cewa duk mutumin da ya zama to cewa yana da irin wannan yana da irin ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya zama to cewa ya sa ido sosai ya kula sosai saboda mai saboda yadda saboda sanin yadda al'adun mu yake yi da kuma necen yadda yawancin matanmu suke a yanzu sai ga cewa mutum ok sai ga an kawo mata gashi dai bata da alaka da yaran ba ta san komai nasu ba amma sai ga a dalilin wani abu sai ga tana da kishi da yaran to so yana da kyau abubuwa da dama mu mazajen mu mun saba mutum ya tashi da safe ba da abin da zai bayar in ya fita yin kasuwa zai tafi ofis ya tafi ma bai damu da me ke faruwa ba idan ya dawo kawai duk abin da ya gani kawai sai dai ya ɗora a cika ba nan to amma saboda haka ina ga yana da kyau abin da kamata mutum ya fara yi shine ya zama cewa duk lokacin da ka fita in ka dawo gida za ka zauna ka yi hira da mutanen gidan ka yi hira da matar ka yi hira da yaran one by one kowanne kana hira da shi a hankali ba sai ka yi tambaya ba akwai irin hira da an ka yi da yaro za ka fahimci wani yanayi yake to malama rukayya mai riga aliyu barin dawo gare ki ke uwa ce kuma na san kila in baki taba riko ba kin taba ganin inda ake riko yaya kike kallon wannan batu lamuran dai ya alaka a wajen mijin ne ya kamata kai ne magidanci idan aka kawo maka ka tsinci kanka a cikin wannan lamarin sai ka zama very focus kana sa hankalinka da lura yaya ake riko ko da yake yanayin mata za ta rike shi a idonka mai kyau in ka fita ka tafi daban ne to me yasa kike ganin wasu mata ke da irin wannan halayya to normally mata na yanzu suna da irin natural kishin nan suna nuna kamar yadda injiniya ya faɗi ƙwarai za ki gani za su nuna maka bambanci a take wannan ba ɗansu ba wannan ɗansu kuma wannan lamarin wannan eh, halin ba mai kyau ba ne ɗana allah ne amma za ka ga normally akwai bambanci za ka ga ta yi ma 'ya'yanta wanka in ruwan dottin wankansu ya rage shine za ta ma wancan yaro wanka ko a wanke kaya sai ruwan kumfan yaranta ya rage sai ta ma wannan wanka ko a raba abinci sai ta ɗibi mai kyauta ta ba ɗan 'ya'yan cikinta kafin ta ba wannan yaro ba ta tuna cewa abin da ya samu wannan yaro ita ma mai yiwuwa zai faɗa a kanta ba akan 'ya'yanta ba babu tunanin wannan ko kaɗan a wajen iyaye mata yanzu ba sa tunani da suna da tunani za ka ɗauki yaran nan dukkansu dukkansu yayanka ne don baka san wanne ne zai amfane ka zai taimaka maka ba akwai wani yaro za ka rike shi ko houseboy ne sai ka ga ya agaza maka ya taimaka maka fiye da ɗan da ka haifa fiye da ɗan da ka haifa in ka nuna mishi ƙauna kuma yaro baya mantuwa duk abun da ka masa a wahalancin da ka nuna masa ba zai manta ba a adalcin da ka rike shi ba zai taɓa mantuwa ba don haka baiwa ne ɗan da ya zo hannunki ke mace a ko ‘ya'yanki nawa ne ko ya yaron na yake kamanta ki rike su da adalci gaba ɗayansu kar ki kuskura ki nuna yaro bambanci muhammad awal ka yi bayani ɗazu kana cewa wasu mata kishi ne kan sa su su nuna bambanci tsakanin 'ya'yan riko da na cikinsu ko za ka ɗan ƙara mana haske akan irin wannan kishi domin mun duba mun ga wani lokaci ai akwai 'ya'ya maza da ake kawowa gida ko dan dan uwanka a kawo riko haka eh wato abin da yake faruwa shine wato kin san komai yana farawa yana samu yana dauko asali ne wato asali musamman wato saboda kasancewar irin yanayin da muka samu kanmu za ga cewa a yanzu mun samu kanmu a wani zamani yadda yarinya da an kawo tun tana amarya da an kawo ta da kawayenta da 'yan uwa sun zo sun zauna za su fara ce mata to yanzu da kika zo wannan fa ya kamata ki san irin zaman da zaki yara yanzu yadda ake riƙe yara da yanzu ba haka ake yanzu ba zamani ya canza yanzu sai ki san yadda zaki ki kula yara yanzu ba su da hankali a zama to dai duk bayanin da za a miki za a nuna miki ne kan cewa fa duk abin da yake faruwa a wurin nan fa yo at sau da haka ya kamata ki tashi ki tsaya ki ga cewa kin yi abun da zaki yi domin ki kare kanki in ma kina da yaya ki kare yayanki saboda wayancan su da abun da za su miki ba za su so ki ba to kaga irin wayannan abubuwan idan ya zama to cewa mutum da farko mutum ya zo da wannan tunanin to ko me yaro ya yi duk irin rakon da zai masa sai ki ga cewa ba zai abu tsakani da Allah ba to kuma wanda shi shine babban abu na farko da ya kamata in aka ce okay gashi yarinya an kawo ta gidan miji ko za ta samu yara ko ba yara a fara gaya mata duk abin da za ta yi ko me za ta yi ka yi tsakani da Allah shine babban ginshiki to malama ruqayya mai riga aliyu kina ganin zamani yana dan shiga cikin harkan rikon wa'annan 'ya'ya musamman ga mata kwarai zamani da ake ciki ya yi contributing abin da ya sa na ce ya taimaka a irin yadda matan suke rikewa duk wani abinda mace kika ganta nan kamar da shi injiniya ya faɗa shi ne za ki ga yarinya in ta zo ta zo da niyanta mai kyau to hudube hudube hudu ba na wasu zai zo ya shiga ya bata mata lamarinta da shaidan dama shi ma yana tsaye a tsakiya to idan ba ta yi hattara ba ta dinga koran shaidan nan tana kuma tantance abin da aka gaya mata ba to duk lamarin din guda ɗaya ne za ka yi yawo gida goma gida da kir za ka samu gida biyu suke da adalci nan wannan haƙƙo da mu da inda kai duka kuma abin da ya fara kawo wannan abin mutanenmu suna yarewa suna tafiya su zauna kudu suna gani yadda ake maltiritin ɗan da ba naka ba sai su kawo su ma sai halin din kara wannan halin din sai dawo cikin mu da irin adalcin da iyayenmu suke da shi sun fi ɗaukaka ɗan riko a kan 'ya'yansu saboda suna yi don allah to mu kuma yanzu ba ka san mutum ba ki zauna da uwan yarin yaron nan ba ki santa ba santa ba sam in an kawo yaron nan to duk wani kakale kakale mugun abu ba mai yi fa sai wannan yaro in an yi sata a goma ko wannan yaro ya shiga gidanku ne don kun sa a nono ake shan sata ba ki san uwarsa ba to irin wa'annan abubuwa mu kam ya shigo mana kwarai da gaske don ba za ki samu gida goma ma yanzu da kyar za ki samu gida ɗaya akwai adalci ana nuna ma gasa ma yaron da bai da iyaye kusa da shi har ya tausaya maka muhammad awal wace rawa ce kake ganin magidanci ya kamata ya taka wajen magance irin wannan idan har ya samu irin shi a gidansa misali kamar yadda malama rukayya mai riga aliyu ta faɗi matan nan wato duk wani mugun abu dan riko din nan da aka bata shi yake yin shi wace rawa mai gida ya kamata ya taka a irin wannan yanayi tun da a matsayin ka na mai gida kai shugaba ne duk wanda yake zaune a wannan gida yana kasa da kai ne kuma mutanenmu ya kamata mu rinka tunanin cewa ok duk wanda aka ce wannan kana kasa da shi ne to dole sai an tambaye ka game da irin zaman da kai da shi saboda kiwo ne aka baka sai ka yi bayanin wani irin kula kai da shi to yanzu da yake mu mun zamanto cewa akwai dai akwai karatu to amma gaskiya matsalan shine kawai karatun ana da yin shi ne kawai saboda dai a yi karatun da sunan cewa oke a nuna cewa oke eh, wannan yana da karatu amma a gaskiya ba mu cika aiki da karatun ba da dai kenan na biyu kuma akwai sakaci to kuma sakaci gaskiya mu mutanen mu zan ce yawanci mu muna da wannan halayen sakaci din komai sai a ce ba komai duk abin da yake faru sai a ce ba komai komai ya faru sai a ce ba komai to yawanci wannan halin ba komai din shine babban abin da yake samu cikin matsaloli da yawa da muke shiga saboda haka a matsayin mutum na mai gida yana da kyau ya zamanto cewa ka zauna da ka ma ka tambaye su me da me da me ya faru yau saboda duk abin da ya faru in ma akwai laifin da wani yayi za a gaya maka ita kanta mata ka tambaye ta me da me da me da me yara suka yi waye da waye ya zo me ya faru yana da kyau mutum yayi wa'annan tambayoyi saboda me zai to cewa duk abin da yake faruwa kana sanar da shi saboda idan har kuma misali akwai abin da za a gaya maka wanda yake daban wani lokaci kana iya jin wani abu daga waje kafin ka shigo gida ma za a ce maka ai yau kaza ya faru to idan ka ji na waje ka shigo na gida ya sai ka yi amfani da guda biyu ka gani ok to sai ka auna su ka gani a'a wanne ne ya fi kama da gaskiya me kuma ya kamata a yi malama ruqayya bayanan da injiniya muhammad awale ya yi yanzu mai gida ya shigo ya yi wannan tambayoyin ya samu amsoshi ya gane cewa a gidansa akwai abin da matar gida ke yi ba daidai ba kina ganin wannan mata za ta iya haɗa kai da mijinta domin su gyara ko kuma ya dace zai dace ta ɗau mataki ita kanta shi ne dai abinda zaki za ki gani in matar ɗin ba wawanya ci bace za ta nitsu don biyayya ga mijinta ya kawo ta ba ta zo don biyun kowa ba abun da ta ga daga shigan mijin ma in tana da basira ta kalli fiskan shi akwai abun da ya gani bai gamshe shi ba sai ta yi sauri ta barabce shi ta bashi ruwa sai ta faɗa masa lallai abin da ka gani nan ka yi haƙuri dama yanzu zan tashi in gyara shi ne yanzu zan yi masa wanka ne yanzu dama zan bashi kayan shi ne don wani lokaci za ki je ki samu an yi ma yaran nan wanka dukansu ‘ya'yan da uwansu take gidan ita suna saye da kaya wannan kuma yana tsaye haka ya kama gaban shi da ɗan hannayen shi yana ta jin sanyi ba ruwanta amma daga miji ya shigo in ta ga fuskan shi ta san baya so to a hakan a hakan in ba wawanya ba ce za ta gyara amma fa in fa wawanya ce to ba zai yiwu ba yanzu kina ganin ire-iren wannan ɗabi'u na mata na nuna ma yaron da ba su suka haifa ba rashin ƙauna rashin so da kowane mugun suna cikin wannan yaron da ba ita ta haifa ba a nan ake samun barawo a nan ake samun maye a nan ake samun ɗan kwaya da sauransu kina ganin yana iya shafan su idan har sun girma kwarai kwarai da gaske wannan nema ma umul aba'isu zai tashi shi bai da gata kwata-kwata ya san cewa shi nan fa ba wani abu bane idan ya je samu wani group sun invite nashi zai shiga cikin su duk abin da kuma suke yi zai yi ba sai kaura cewa gidan ya ce ma gidan ma ba daɗin sa nake ji ba ba a ma kula da ni shi babban nawa ma ba ruwan shi yana tsoron matan shi don haka there is no need man koma gidan sai ya tare musu a hakan a hakan sai ana haduwa ana haduwa shi yake kawo ka ga kungiya haka a ƙarƙashin gada a ƙarƙashin ina a daidai ina to duk abun da aka zo aka ce musu ana son su su yi ga kuɗi kaza to su ne fa masu yi ba wani tunanin da zai yi ko za a zo a iyayen su su ji kunya a'a daga gidan ba ya cikin magana ma yana da iyaye don haka irinsa irinsa duk yaran da ka samu akan titin nan a lalacin nan in ka kama su ka tambaye su wallahi za su ce maka ni na tashi a gidan riko na tashi mama na ta rasu tun ina karama haka kai ne wajen dangin babana suka rike ni dukka yawanci zaki samu irin shi to haka yana contributing 99% na lalacewan yara in ya mace ne kuma ita ce a gidan kilaki in namiji ne kuma shine dan aikin barayi su ake tura ta window su ake tura ta ramin ac duk da su ake magana ake yi komai da kika sani na in kika tambaye su za su ce miki su sun tashi ba su ga babansu ba babansu ya kai su gidan dangi ne ba a kwabansu ba a kwabansu ba ruwansu da su sai tuwon ma in ya za sai a ce ai an cinye baka da da wuri ba kin sai ya tafi abin da ya samu duk zai ci inda ya samu za a ba shi kuɗi duka abin da aka ce ya yi zai yi ka ji abin da rukayya mai riga aliyu ta faɗi a matsayinka na magidanci kuma uba wace shawara za ka bayar domin a gyara irin wannan to na farko dai shawarar da zan bayar shi ne ya kamata mu san cewa duk abin da yake faruwa a cikin society namu abu ne wanda yake idan muka bar shi ya lalace zai dawo kanmu ne saboda mai kawai misali eh, misalin da ta bayar in yaro ya bar gida ya je haɗu da barayi ko kuma wani abu shi dama already ya ta ya tashi da tunanin kan cewa duk gidajen da ka gani akwai wasu yara masu jin daɗi a gidan to duk inda ka ga irin wayannan wuraren gani yake kaman duk matan da suke wannan gidajen ba su da tausayi duk wanda yake dan riko ne a gidan kawai ah, ana masa wariya ne ana ana wulakanta shi saboda haka duk irin wannan gidajen idan ya zo in ya gansu ba zai ba zai ji tausayin su ba a koda yaushe in ya zo zai zo ne da tunanin cewa bari ya rama wa wasu 'yan uwansa masu wanda suke irin wannan suke samu kansu cikin irin wannan halin saboda haka in ya zo gida ya samu mata gida da yaranta ba zai ba zai ji tausayin ya kashe 'ya'yanta ba ba zai ji tausayin ita ma duk ilan da zai iya yi mata ba zai ji tausayi ba saboda gani yake yana rama wasu ne kaman shi da suke wasu gidaje to saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa a matsayin a matsayin mu na magidanta mu yi kokari mu gane sa ido a cikin abubuwan da yake faruwa a gidanmu sannan bayan sa ido kuma bayan ka sa ido din kuma in ka ce ga abin da kake so ka tabbatar cewa eh abin nan ya an yi shi ko ba a yi ba abin nan eh da aka yi din nan okay an samu canji ko ba a samu canji ba sannan kuma a rinka yi ana ana jan hankulan matan mu na gida ana ana ƙara musu wa'azi a nuna wa mutum ko da yaushe ko me mutum zaka yi da abin da yafi muhimmanci shine ka yi shi tsakani da Allah kada ka yi tunanin cewa a'a wannan me zai maka ko kuma a me ko kuma me yake maka ko kuma a'a yana son ka ko baya son ka a ran shi wannan ba shi bane ko me mutum zai yi tsakani da Allah amma dai mafi mahimmanci shine sa ido din nan malama rukayya mai riga aliyu ke mace ce uwa ce wace shawara zaki ba mata da ke nuna irin wannan bambanci tsakanin 'ya'yan da su suka haifa da waɗanda aka kawo musu riko to shawara dai na farko shine zan ce su ji tsoron allah duk abun da za yi a duniyan nan ka ji tsoron allah da ya halicce ka kuma ka tuna cewa duk abun da kake yi Allah yana ganin ka ba wanda zaka zalunce shi ranar tashin kiyama ba a tsaye da shi aka tsaye da kai ba aka yi muku hisabi ba don haka kar ka ga ɗa ƙarami ne zai tashi ya ce da aka haɗa mu a duniya uwata ta rasu ga wadda ta riƙe ni ga abin da ta yi ga yadda ta yi shi yasa na je na yi abu kaza na yi abu kaza na yi abu kaza na kashe wani na da cuci wani to duk wannan ke ce umul ba'isu don haka duk wani abin da kika yi ma dan wani kuma kar ki cire shakka naki zai yi don haka ne ya kamata imani nan kawai da adalci nan da amana ki nuna shi saboda ke ma ki bar naki bayan a haskake karki bar su da kura don haka shine kawai shawaran da nake ba iyaye mata su ji tsoron Allah duk dan da ya zo ko dan akuya ne mijinki ya kawo ce gashi dan akuyan nan na kawo miki ki rike mini shi to ki rike shi tsakani da Allah kamar a cikin ki ya fito ballinta na dan mutum don ki sani shi ma yadda kike da nakin nan haka shi ma ya fito ba a sayan da a kasuwa in kika yi adalci kuma kika ji tsoron Allah nan wallahi za ki samu makamakonsa daga duniya naki za Allah zai ɗaukaka su zai girmama su zai mutunta su amma kika wulakanta dan wani kema naki za su wulakantu za su lalace kash mun koro hira lokaci ya mana halinsa a nan za mu dasa aya akan wannan muhadara da muka yi akan 'ya'yan ruku daga dukkan alamu mai sauraro ya koyi wani darasi akan wannan muhadara da muka yi a madadin muhammad awal da malama ruƙayya mai riga aliyu ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya. To tattaunawar iyayen kenan fa da mm. Madina da kuma bayan Allah da suka yi magana mm. daban-daban kamar misali ita ah, ta yi magana akan cewa menene suke gani a matsayin cewa dan riko ne to kin ga yadda kowanne ita ta faɗuwa a matsalar a bangaren uwa shi ya mm. faɗa a bangaren uba to duk irin wannan to amma safina ko maryam akwai wanda ya taɓa ganin wani abu makamancin wanda kila zai iya tuna ai usman dai a maganar riko ko mm. akwai yana da wuyan sha'ani mm. ni na gani yadda abin ya kasance a gidanmu mm. sai an wahala da yaro ya taso din nan kai ne ka cin shi kai ne shan shi kwatsam sai kawai wani shigo ya maka ya ce yadda ah, riko ya zama yanzu a zamanin nan ma ai kai dai kai kawai dan Allah amma ba kai dan wai gabka ce gaba kuma zaki ga wani inda magana gaskiya zamu dukkanin mu zaki ga cewa ɗaya biyu mm. mun ga irin wannan ko a cikin gidanmu ɗin eh, eh. ko a makwabta ko yan uwa ko a hmm? unguwa gaba ɗaya zaka ga ah. wannan a gallaza masa kawai wai da ka bincika hujjar sai ka ai wacce ce ko ba wani ka san Usman tunanin da nake yanzu sai in ga wanda aka aka yi marukon gaskiya kamar mm. sun fi bijirewa haka mm. wa'anda suka sha wuya kuma sun fi liƙewa su zauna eh, inda suka to sannan akwai magana da suka suke suka faɗan faɗa a ciki wanda tana da matukan muhimmanci sosai inda yake cewa ai wani zaka gan kai mashi abu ya je ya dawo kanka zai da saboda in ya je ya zama dan cikin mutanen da ba su da kirki kamar barayi mm, ko wani abu mm, sai Allah ya kaddara wata ran gashi nan sun zo su yi muku fashi ko su yi wa mm. wasu to ba za su ji tausayin yan wannan gidan ba saboda suna ganin cewa ai haka wannan ƴaƴayen su ne suna wa wasu mugunta sun dauko ma magana yadda wasu suke gallaza ma ƴaƴan da suke riko ni ina mamakin masu irin wannan kaddara wata rana eh kai eh, eh, mu yaran nan wulakancin nan ya tashi ya zama wani abu ya dawo ya da kai wani abu in ba da shi bane ba ai hmm. bai son shi hmm? haka to kin san abin da zamu ko in ce kun san abin da zamu hmm. duk gaba daya a wani makon in Allah ya so zamu samu masu ruwa da tsaki ta bangaren addini saboda mutane da suke sauraron sun ji bangaren iyaye to za su so su ji ta bangaren addini ta bangaren al'ada ta bangaren dokar kasa shin yaya riko yake da wanda muka yadda mu yi da kanmu mu kawo mu rike da wanda aka ba mu kaman kanwa da ya ko wa da kani mutuwa ta shiga tsakani an ba wani dan wani zuwa gidan eh, marayu ka dauko diya abin yake zamu mm. farfasa wannan in Allah ya so ya yarda ya kai mu a wani makon mm. sai mu ce Allah ya sa mu dace akwai yan sakonni ke karanta mana ko ɗaya ne yau daidai kam dai akwai ko sako daya saboda lokacin ya ce a ah, waye ne su eh. ah, musa aliyu ya ce eh. ya yi daidai ba kowa ne zai ah, gane cewa ba ba dan riko ya kamata a rike ba dan riko ba eh, wannan da ya ce dai usaini usaini abdulrahman ya ce a yi kokari a rike amana da gaskiya allah ne mai biya To mun gode mm. sai mu ce saboda lokaci dole mu tsaye da karanta dan sakonnin yanzu a madadin ita Maryam Bashir Bugaji Safina ta dangi. Dan shine ya bada umarnin shirin sai kuma Rob McLean injiniyan mu ne sai Adili Toro wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Usman Ahmad Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya. Ba ruwanta a da malalace. yau suka sa a gaban su kwarai ba za su ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.